mutane 34 ne suka mutu bayan rugujewar gini a babban birnin dar es salaam da ke kasar tanzania sojojin senegal sun isa garin gawo da ke arewacin mali domin taimakawa sojojin kasar tsare wannan gari ambaliyar ruwa ya kashe mutane guda goma a ƙasar mauritius kuma yau ciran da aka keɓe domin zama makoki a ƙasar baki ɗaya a afirka ta kudu mazauna birnin johannesburg sun yi maraba da jin cewa nelson mandela na ƙara samun lafiya shugaba mai jiran gado uhuru kenyatta ya alkawarin kawo canji mai kyau ga rayuwar duk 'yan kenya to do everything that we can to ensure that we change the lives of Kenyans for the better.